uwar jam'iyyar apc ta ƙasa ta shigo domin ɗinke barakar da ke akwai tsakanin jami'un adawa da kuma 'yan sabuwar jam'iyyar pdp da suka shigo jam'iyyar apc a jihar gombe a dangane da hakan ne aka kirkiro kwamiti a ƙarƙashin tsohon gwamnan zamfara ahmed sani Yarima, bukura domin ya zauna da 'ya'yan jam'iyyar domin warware tarnaƙin da ke kawo barazana wa jam'iyyar a jihar alhaji tijjani musa tumsa shine sakataren jam'iyyar apc ta ƙasa ya yi mini bayani kan wannan batu ah, wato takamamme wannan mitin din da mun yi muhawara a kan wannan al'amari na jihar gombe al'amari ce ta siyasar haɗaka mun yi muhawara a kan wato a haɗaka duk jami'iyu da suka haɗu da wanda ma suka zo daga baya wato jam'iyyar sabuwar pdp sun haɗu suka fidda shugabanni wadda za su gudanar da wannan tafiyar da ake ciki zuwa gaba to abin da yake faruwa a yanzu za a fidda shugabanni na ainihi wadda za su rike harkar jam'iyyar nan nan zuwa ga shekara hudu kun zauna da wayannan mutane da wanda suke korafi a kansu don saboda ku fahimtar da su san lalle kuma kun ɗau hanyar da za ku yi gyara? Eh kwarai kwarai mun zo da su duka. Jiya sun sa mu zuwa ma mitin din an zo da su an muhawara kuma an kasance an samu hanya da za a mikar da wannan tafiya. A ɗaya gefen kuma Kamisu Ahmed mai lantarki ɗan majalisar dokokin tarayya kuma jigo a jami'ar APC a jihar na daga cikin wakilan da suka halarci zaman taron. ya shaida mini yadda suke nazartan wannan yunkuri na sasantawa da uwar jam'iyyar tasu ta shirya gudanarwa. uwar jam'iyya ta sake ɗaukan matsayi da shugabanninmu na cewa to dole ba za a bari abubuwan nan su ci gaba da tafiya ba kamar yadda ya kamata ba sun yi ba su da wannan tsarin ba kuma an yi samu mutane musamman shi tsohon gwamnan jihar zamfara eh, yarima bakura da kuma shi tsohon kakakin majalisa wato masari akan dole su zauna da mushuwa shugabanni a duba ina matsalolin nan kuma a gyara su yadda jam'iyya ta tsara ba wai maganan son rai da kuma yadda ake wannan kwamiti kwamiti din da aka yi duk mm. ah, ya zauna dai a gyara in saboda ci gaban jam'iyya za a sake sabon lale kenan eto eh haka ya kamata saboda matsaloli ne ai suka faru wadda an yi ta duk ginin duk ginin da aka yi ba akan ka'idan jam'iyya ba to yanzu in dai har ana so a yi tafiya mai tsafta kuma tafiyan da za ta iya kawo Eh, result dole ne a zauna a yi abin da ya kamata jam'iyyun da aka samu da mu zaɓaɓɓu dole ne mu sa baki a duk wani tsari da za a yi na ko kwamiti ko wani abu da zai gudanar da harkokin wannan jam'iyya a jihar gombe. to amma idan zanto biyan bukatan ku bai cimma buri ba ya kuke jin za ku kenan. a to muna kyauta zaton biyan bukatan mu zai cimma buri in kuma har hakan bai yi ba to lalle lalle a jihar gombe kam ina ga ba a yi niyan yin adawan ba domin an bar wadda suka zo da wasa su dauke abun to wannan kuma ya zama kaman sakaci sosai wadda ban yi tsammanin kuma zai kai mu ga nasara ba sai dai kuma masu nazarin harkokin siyasa na ganin cewa rashin cin sassantawa tsakanin jami'in adawa da kuma 'ya'yan jami'ar pdp da suka canja sheka zuwa apc zai kawo matsala wa jam'iyyar a jihar gombe abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya